وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan yammaci na ranar juma'a yau biyar ga watan zulhijja shekara ta 1447 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 22 ga watan Mai 2026 daga ajin na da Sheikh albani lil usul daga makarantar Darul harisun Salafiya da ke Zariya a Nigeria makarantar Mal Albani zariya Allah madaukakin sarki ya gafarta masu ah, wannan zai zama darasi na 28 kenan a cikin ah, wato littafin masakin ladabi da biyayya ah, zan darasi a cikin littafin Kitabul Adab wallafar al imamul hafiz abubakar ibn abi shaiba wanda ya rasu ɗari biyu da talatin da biyar bayan hijirar maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam malam ya ce babun fi la'anil bahimati wa shafi na ɗari biyu babun da ke bayani akan hani game da tsine ma dabba rago ko saniya ko raƙumi ko makamantansa wa da wani abu makamanci haka kaman sauran dabbobi kamar doki kamar alfadari kamar eh, mota da sauran ababen hawa قال حدثنا اسماعيل بن علي عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران بن حسين قال daga اسماعيل بن Ulayya شنو اسماعيل ابن ابراهيم بن مكتم من شاي magana a kansa ana danganta su ga mahaifiyarsu Ulayya shi da 'yan uwansa daga malaminsa ayyub ya ne sakhiyan ayyub ibn abi tamima kenan an bi kilaba daga abdurrahman ibn zaid al-jurdarni shine abu kilaba daga abul muhallab abul muhallab wannan babban abu kilaba ne ko malaminsa dan uwan mahaifinsa ne kuma malaminsa shine yake cewa an imrana bin husayn daga sabu manzo sallallahu alaihi wasallama imranu dan husayn radiyallahu anhu yace bainama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari wata rana annabi alaihi salatu wassalam a wata tafiya cikin tafiye-tafiyensa wa imra'atun min al-ansari ala naqatin wata mata cikin mutanen Madina tana kan wata raƙuma fa sai raƙumar ta yi tutsu fala'anatha sai ta kwashe mata albarka fa sani annabi sallallahu alaihi wasallam zalika sai annabi ya ji inuwar fa qala yace kudu ma alaiha wa da'uha a cire kayan da ke kanta a cire haudajin a cire duk wani sifi da ke kanta wa da'uha a batta ga sha'aninta fa innaha mal'una kuma wannan dabba tsinanniya ce قال إمران إمران يكشي فكأني أراها وهي تجول في السوق وما يعرض لها أحد yace ina tuna yadda naga wannan rakuma tana yawo a cikin kasuwar garin Madina babu wanda yake kula ta suna na biya riga ya ce fa ina mal'una kuma yace da'uha ku mata to su ba za su wanda ba zai zagaya ya ce bari ya saida ta ko ya kama ya je a canza mai ko kuma ya tunda maza Allah sai alaihi ya riga ya magana akwai larura duk ba za su yi wannan ba sai suka kyale ta kawai a wannan fa ina mal'una wajen fassara shi malamai suke sabanin fassara shi wasu suka ce a bar shi ala zahiri ko annabi ya ce inanniya ce to kawai inanniya ce wato a kamar ka ce Allah maɗaukakin sarki ya nuna wa Allah sallallahu da wasallam cewa wannan tsinuwa da aka yi ma wannan dabba to tsinuwa ta kama ta don mai ma'anar tsinuwa Allah ka nesanta ta daga albarka mata ta ce Allah ka tsine ma dabba ta Allah ka nesanta ta daga albarka to Allah ya gwada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya amsa kenan ko kuma ya zamana wato ma'anarsa a tsinuwar ta dawo ga wacce ta mata don haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace a nesanta ta don haka ita ma mata aka nesanta abun hawanta ya zama na cewa ta yi nisa da mutane kenan ita ma kima ta dawo gare ta wasu ma suka ce a ma'anarta wato dabbar ta fada daga cikin albarka ta zama shu'uma shine ma'anan uh, khuruja min baraka wa dukhuluha fi shu'umi wa sharri to kuma dai menene fasarar Nabi sallallahu alaihi wasallam yana nuni zuwa ga hali game da haka wannan hadisi yana Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hali. kuma idan har mutum ya auka wa tsiwar to ya yi wa kansa ta'asa ya wulakanta abinda Allah ya bashi na dukiya amma alama hun min bahimatin an'am arziki ne Allah ya baka kai kuma kaiwa Allah mummunan godiya ke godiyan mayu ka bude baki kace Allah wajarai wannan fa dabba kenan ina kuma ga ɗan adam da ko mata ko aboki ko ɗalibinka ko ma'aikacinka a ofis ko na ƙasa da kai a rumfar kasuwa duka waɗannan kaga na kusa da kai ne wanda sun yi albarka za ka mori albarka idan sun lalace zai shafe ka to da kaga ba daidai bane mutane su dinga sakin baki suna tsinuwa dama zai cikin dabi'an mumin, laysa al-mu'minu bi ta'ani wala la'an wannan hadisi ne sahihi yana cikin sahih muslim yana cikin ah, littattafai daban-daban na sunna ah, malam sake cewa wa haddasana yazid ibn harun babban malamin qala haddasana sulaiman al-taymi ana bi usmana annaha kenan an abi barzata al-aslami kenan anna jariyatan ma hiya ala fa'irin aw rahilatin wata mace budurwa shine jariya tana kan wani abun hawa alaiha mata'ul qaumi ko wata mace baiwa da tsaye ne ko tana dauke da kayayyakin abubuwan amfani na mutane baina jabalai tsakanin wasu duwatsu hanya tsakanin duwatsu fafa baya bi hal jabalu sai wurin ya mata kunci fa'ata alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ga maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya taho falamma absaratu ja'alat taqulu da ta ga annabi tana cewa hal allahumma la'an allahumma la'an tana tsine ma dabba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce man sahibur rahila waye ne wannan abun hawa la yashabuna da'irun wala rahilatun ba abun hawan da zai shiga cikin mu la'anatu alaiha la'anatu min Allah wanda Allah ya riga ya tsine mawa au kama qala wato kaman iya riwaya da ma'ana kin a cikin riwaya cikakkiya wanda tana cikin sai musulmi ita ma sai annabi ya ce la tad'u ala anfusikum kar ku dinga yi wa kanku baka addu'a wala tad'u ala auladikum kar ku dinga yi wa kanku baka addu'a wala tad'u ala amwalikum kar ku dinga dukiyar ku baka addu'a nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tuwasiqu llaha sa'atan ku la min allahi sa'atan kar ku je ku dace ku yi kitibus da lokacin da Allah yake karban addu'o'i ta ba daidai bane mutum dinga yi wa kanshi tsinuwa shi ya shiga uku ya lalace ko kaza kaza ko dinga tsine ma 'ya'ya irin da galibi mata suke yi ko su wanda suka kwaikwayi mata a cikin ɗabi'a ta rashin dattaku da haka nan kuma kan mutum dinga tsaye wa dukiyarsa kasuwarka ko ka kullum kana korafi kullum kana Allah wa dare to haka ilhaki da wannan a dabba wadda kake hawa ko mota ko abin hawa ko dabba da za ka naye da ita yanzu ka siyo ta kuma ka ta tsine mata albarka kana ta korafin cewa ta yi tsada wannan tsada da ake ta korafi ba ke duka ina fata mun gano nan in ka faɗi kamar da annabi ya faɗa cikin hadisi fal yakul khairan aw liyasmut ka faɗa alkhairi ko kuma in ba za ka faɗa alkhairi ba kai shiru gaba wannan duka na dubba ne ake koya mana waɗanda da duk ana yin su waɗannan na dubba lokacin ma karatun mutane bai kai zurfin yanzu ba amma halayya da al'adun masu kyau su muke bi yanzu kuma karatu ya yi yawa kowa ya iya da baki amma kuma an zare mana albarkar karatun ta hanyar rashin ɗabi'a irin ta ilimi watakila sau cakurai na da muka yi da wasu al'ummomi mabambanta da kuma tasirin wannan midiya ta zamani da kowa yana ganin wuce ya a shari'a sai ya yi zagi da kuma aka wayi gari wani ma har a majalisin ilimi sai ya yi zagi kuma sai a yi kabbara a cikin masallaci ba jama'a malami yana wa'azi kuma ya yi zagi ya ashar kuma a yi ne kabbara kamar ana encouraging ɗinsa Allah ya kyauta Allah ya tsirin Allah ka rike mana harsunanmu daga munana zartuka wana dike shi mana cin musu wa da sana shababa ibnu siwar kenan almadaki ya rasu sarbi da shida. kala da sana laysa ibn sa'id babban malamin nan am muhammad ibn abdullah an abihi an abi hurairata radiyallahu anhu bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasiru fi unasin fi ashabihi izla ala rajulin minhum ba'irahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi a cikin sahabbansa sai wani mutum ya tsine ma abun hawansa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce malla ana ba'irahu waye ya tsine ma abun hawansa fa qala sai ya ce ana ya rasulullah ya ce ni ne fa qala sai annabi ya ce akhirhu anna faqad ujibat to ya nesa da mu wannan addu'a da kane ta Allah ya tsine Allah ya kwashe albarka to Allah ya karba kaga wannan ai wannan ya fito fili go to haka haka haka ake so wato ya zama akwai akwai wa mutane nasiha da zarar sai wannan abu bai mutum yayi kuma ai ta dariya a zuga shi ba Allah mai shi shi isasshe ne a sai wani ya mai nasiha tana mai wannan hadisi cewa wani eh, ba daidai bane ba ba daidai bane wannan abu da kake bai dace ba kuma ku kalla jama'a yanzu mun karanta hadisi daya biyu na mata sannan daya na namiji za ga su mata sun fi kowa gogewa wajen tsinuwa na da yake cewa takfurnan la'ana su suna da saurin tsinuwa su tsinuwa mijinta ma da yake yake yake ci da ita kai babanta mata na intanet mata yi zage shi sai gulmar shi saboda ya yi aure ko ya yi wani abu makamanta za ta miji za ta tsinewa ɗa za ta kishiya za ta tsinewa ƙawa mai nafef ma bai tsira ba ta je shago tsiyayya mai haɗa hijabi bai tsira ba kowa kowa in ya kula mace irin wannan kulawa za ta iya za ta iya baje shi da haka sai an ciyo da mata wa'azi nabi ya ce fa inna kunna takfurna la'ana yace kuna yawaita tsinuwa suna kyauta وحدثنا أبو معاوية الضرير كانوا قال حدثنا الأعمش الإمام سليمان بن مهران an shamar shamar ibnu atiyata al-asadi mutumin garin kufa ne malami an yahya ibn wasadin an aisha ta annaha qurriba ilaiha ba'irun litarkabahu fantawa alaiha fal'anat to ta jima malama da kanta aisha radiyallahu anha an kawo wani abun hawa za ta hau sai yayi motsi fantawa, irin yayi mutsantin nan sai kawai ta raka mai tsayawa fa qala rasulullahi sai alaihi ya ce yace la tarkabi karki hawo fa innaki la antihi ki da kin tsine mai ka zo baka kunna abin hawa ya ki tashi ita wala babur ina ɗan kaza ne kun watan nan shi kaza ce kuma ka hau to ta gida gafar na aika mun to shi kira ita ce ta bindiga ko na ba wani tsotsayi ya faru sai bata, batta fa nake, domin ke la'anti kin tsine ma abun hawa wannan ita ce riwayar al-Imam Ahmad ibn Hanbal sai kaga kenan kaman kissa tana maimaituwa wani abu ne wanda yake ya maimaitu ba ɗaya ba ba biyu ba وحدثنا في الأعلى عن الجريري عن أبي عثمان قال بينما عمر يسير مع أصحابه وفي القوم رجل يسير على بعير له زمن سيدنا عمر wanda tafiya cikin sahabbansa cikin ma'aikata sai kuma ga wani mutum yana tafiya shi ma akan abun hawansa a ya ba'uhu min alqawmi haisu ya sha'u duk inda ya ga ma sai tsaya wato ya ki bin kwambo din yadda ake tafiya ya yi nan yayi can fala adri bima tawa alaihi ban sani ba ya aka yi dabban nan ta mai hutu? fala ana hufi ne mata fa qala umaru sai umar yace man hadan la'in waye wannan ne bakin tsinuwan faƙalu suka ce fulanun aiwana ne faƙala ta khallafa anna an wa ba'iruka wala tashabuna dabbatun mal'una da kai da dabba ku kauce ku mu waje ku tafi can a tsinance dabba tsinanniya kuma da ce ba ta bi ta inda muke ba ta tafiya tare da mu al-imamu al-baghi sai dan mas'ud rahmatullahi alaihi a cikin sharhu sunna da yana sharhin wannan hadisi da yake cewa yake cewa qala hudayfa da ya kawo maganganu anna wahab ibn manat munabbih ishtara hataban fala ana sahibal haqabi wa himar wahab dan munabbih ya fi itace sai tsine wa mai mota itacen ta zo sai yanke wata sai ai matsi a tare masu yau da na san ƙara kuɗi irin masu yawo da motar nan ko ka zo siyan awara anan kaza gini awara ka zo siyan eh, eh, rake ka san wani duk inda ya zafi ya tsinuwa ko me da ya ji tsada kawai zai fi baki ya yi wannan ya wanta sai wabu yake ce masa eh, la yadda bai fi dabbatun mal'unatu wato shi ne icen ne ya zagi motarsa mun gani ya zagi motarsa da da jakinsa da da icen nasa sai me sai ce to na fasa wannan idan ita ce bai shiga gidana ba sai wuzai fa yake cewa ma tala'ana qaumun qattu illa haqqa alaihimul qaul duk mutanen da suka dauki tsine wa juna zage zage sai ka ga tsinuwar ko ta kama su za ga da abuwa ta rikice musu duk ya ta ke su duk gidan da za ka ga ana tsinuwa tsakanin uwar gida da amarya ko mai gida da matar gida ko 'ya'yan gida da 'yan uwansu ana tsine wa juna ba za a jima ba shiga gidan ya kama da na da ga wani abu na albarka sai zuwa gidan ba za ga wannan gidan ya kama da gidan da za ka yi sha'awar ka je ka yi aure ko ka yi sha'awar a cikin haka irin haka ka suka ba kowa ya tuna wani gida da ya sani haka a garin su ko a ungo su ko a inda ko wani mutum da ka sani da ya shahara da tsine ma 'ya'yan shi ko wata mata ta shahara da tsine ma iyalanta ko wani dan kasuwa da aka san yana tsine ma yaran shago yana yake za ga albarka Allah ya cire ta saboda kullum addu'a ke ya Allah kanka samu samu albarka kullum addu'a da suke miki da shine ma'anar tsino sai Allah ya amsa musu wato shedan ne yake zuga yake zuwa ya zuga mutane gama kasa shedan daga cikin hatsari bancin sa sanda zaka yi abun alkhairi sai ya mantar da kai wa ma an salihu illa shaytanu an azkura sanda zaka yi abin arziki sai tana maka na banza in ka zo kana sallah sai ya ce udkur kaza wa kaza udkur kaza wa kaza shi annabi yake cewa abin da ke hana mutane yin addu'o'i da kabar da zikirori a bayan sallah shine shedan kana cikin sallah dai dinga tana maka cewa da ka gama akwai abin da ke jiran ka da aka kana gama firis sai ka fice ba za ka tsaya kai azkar za kuma sanda da za ka buɗe baki sai ya zuga ka faɗi mummunar kalma الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالسوء والفحشاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ai alfasha ba da wasu mata ke ta mata alfasha kinuwa to zaka zama ta mun dinga kiyaye bakunan mu mun dinga kuma tunani kafin mai magana duk zaka faɗi magana ka dinga tuna magana arziki ce bari ka faɗa in ba ta arziki ba ce ka batta kai istighfari Allah ka gafarta mana babu babu julusi qubalatal qiblati babu da ke bayani akan mustahabbancin in ka zo zama ka zauna ka fuskanci alƙibla zama ma zaman majalisa haka ko zaman wata fira ko wani abu makamancin haka in zai yi to a sa majalisin ya kalla alƙibla sai dinga zai dinga tana maka kabari <laughs> wa da sana abdul a'la ambar ibn sinan abul ala'i kenan abul ala'i ad-dimashqi uh, al-qurashi maulahu an sulaiman ibn musa qala yace inna li kulli shay'in sharafan komai yana da darajarsa wa sharaful majalisi mustaqbilal qiblati darajar wurin zama to ya zama yana kallon alqibla wa ma ra'aytu sulaiman yajlisu illa mustaqbilal qibla ban taba ganin sulaiman Sulaiman Hussein kenan malamin su yana zama ba sai ya kalla alqibla inda zai zauna to zai kintaci inda zai kalla alqibla ya zauna وحدثنا محمد بن أبي عدي بن عون قال قال محمد كان محمد إذا نام استقبل الكبلة وربما استلقى قال محمد ya kasance Muhammad ibn Aun ya kasance idan zai bacci sai ya kalla alƙibla wani lokaci ma wa rubba mastalqa wani lokaci ma ya kwanta rigingine shine istalqa sai ya kalli sama Da kalla alƙibla sai ya juye ya kalli sama shi ma ya halasta da wasu suna ganin makruhi ne kamar yadda yake cikin sahih Bukhari وحدثنا وكيء عن مسعر ابن كذاب كان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن ابن يزيد عن ابن مسعود شو أبلاي أم مسعود جلس مستقبل الكبلة يا زونا سيكلي أينه واتو الكبلة وحدثنا وكيء عن محمد ابن عبد الله آه، شعيفي عن مكهول قال أفضل المجالس mustaqbilan qibla ya fallan wuraren zama shine an zo na kallon qibla وحدثنا an عن ثور Musa, qala li kulli shay'in sayyid wa sayyid al majalis mustaqbilan qibla kuma yana da jagoransa wanda ya zo ya kalla al to shine shugaba a majalis domin jama'a wannan kaga haddi ne maganganu daga tabi'ai da sauransu yana cikin al'adunsu da suka saba to ne kokari mu dinga yin haka wani zai ce to me yasa majalis na masallaci ba sa kalla alƙibla sai dai su ba alƙibla ya ko wataƙila saboda tasirin membari a masallaci asalin majalis na masallaci a malamai sukan zauna ne akan membarin su kamar koyi da huɗu ba da ake yi ranar juma'a to daga nan ne sai ake yin majalisi sai zama malamin yana kallon yamma ɗaliban kuma suna kallon gabas wannan babu laifi shi ma insha Allah kaga mafi mutanen gaba suke kalla haka babu laifi in an yi haka gurgudan bukata gurgudan kamar yadda mu yanzu nan kaga madrasa mai na yake kallo ne arewa ma yake kallo kaga bukata ce dama mustahabi ne ba dole bane to sai matsallaka makarimul akhlaqi na al-hafiz ibnu abi dunya wanda ya rusa 281 za mu tashi daga inda yake cewa a shafi na 90 inda yake cewa awwalu ma nuzi min al-umma lamba ta tarjama ta 274 ko menene farkon abin albarka abin arziki wanda in duniya ta yi nisa to za a cire shi daga cikin al'umma alamar nesa da zamanin annabta قال حدثنا إسحاق ابن إسماعيل قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع أم مشدد بن معقل قال yace an shaddad ko shaddad ibn ma'akil kala yace qala ibn mas'ud mala abla da yana cewa awwalu ma tafkiduna min dinikum al-amanatu farkon abin da za ku rasa a cikin addinin ku shine amana wa akhiru ma yabqa abu na ƙarshe da zai saura wanda za a ci gaba da yi kuma lalace zamani as-salatu sallah wal yusalliyanna qaumun la dina lahum za a waye gari mutane suna sallama amma addinin su ma bai da tabbas saboda wasu yan bid'a ne ko wasu batattu ko wasu masu aqida kafirci ko wasu fajirai amma dai suna biyan yin sallah wannan nabi karatu wani hadisi cewa tun kadu uran islami urwatan urwatan za a dinga warware kulle-kullen musulunci ɗaya bayan ɗaya fa awwalu hal amanat wa akhiru hal salat a wata riwaya fa awwalu hal hukumu hukunci da shari'a da mutafin Allah shi ne farko abin da za a fara bari daga nan kuma amana a rasa ta na ƙarshe wanda idan mutane suka bayyana shi to sai kiyama ne sallah waka waye gari suka ce ba san sallah ba sun ji labarin iyayen sa wanda kaga daga nan sai dai jiran tashin alkiyama Allah ka bari wani ya nuna hadarin da ke cikin wasa da amana dukiya da aka baka ko muƙani ko shugabanci yana cikin amana ko rikon marayu ko mutum ya ɗauko kai sanya ka a cikin kasuwancinsa ko mutum ya aike ka ka biya mushi wata muhimma ko wani zance da aka gaya ma matsayin sirri yana sa cikin amana idan mutum ya kasa rike waɗannan ko aka wayi gari ma mutane ba sa ganin ma abin a matsayin wani abu mai nauyi kamar yadda yanzu al'amarin shugabanci da al'amarin dukiyoyin mutane yanzu galibin mutane kusan kowane ɗan kasuwa da kowane attajiri yana da labarai na waɗanda suka ci masa amana cewa wana ya ci masa wane ma ya ci masa hatta aqrabun nasu dai. haka shugabanni suna da labarai da yawa na wanda suka ci musu amana a cikin makusantansu masu taya su shugabancin haka su matalakawa suna ta korafin cewa shugaban na ci musu amana haka ake kusan kowacin amana kowa yake balantana kuma amana aure ta zama rahisa diddan wanda za ka ga a filin Allah ana zuga matan aure cewa su ci amana mazajensu ɗan wansu mata wanda suka bife shaɗanci ko wanda suka riga su suka ci amana suna so a mutu duk in ji masa kuci wannan kaga zamani ya riga yi nesa Allah ka tsari mu wannan hadisi ne mai kofi maka lura a labin mas'udin isnadin shi mai kyau ne amma ma'anarsa ma'ana ce marfu'iya da na hadha لا يقال بالرأي مثل هذا لا يقال بالرأي وحدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن ليث ليث ابن أبي سلم كنا ذاك ميروني عن عن ابن أبي نجيه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال أول ما خلق الله عز وجل من الإنسان فرجه al'auran mutum ita ce farkon abin da Allah ya fara halitta a jikin ɗan adam sun maƙala sannan Allah ya ce da ɗan adam hadihi amanati indak ga amana ta nan a tare da kai fala ta da'aha illa fi haqqiha kar ka sake ka sanya wannan al'aura ce inda yake haƙƙin ta ne fal farju amanatun al'aura amanat, ce wasamu amanatun kunne amana ce wal basru amanatun haka nan ido shi ma amana wannan isnadi ne da'ifi kuma mun kai duk da haka bai kore cewa waɗannan abubuwa amana ne a cikin addini وحدثنا باب حال المؤمن في آخر الزمان حال دا مؤمن يكي سامن كنسا أكرشن زماني قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا صالح بن موسى وانا صالح بن موسى رجل متروك من أهل الكوفة عن ابن أبي حازم عن أبي خازم عن سهل بن سعد السائدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله يشير yawman wata rana da abdullahi ibn amrin ya ga abdullahi dan abu dan as radiyallahu anhuma yace masa kaifa bika ya kake gani ya za ka yi idza baqita fi husalatin min an-nar idan ka zama ka wanzu rayuwarka ta yi tsayi kana rayuwa a cikin wasu kaskantattun mutane husala su ne karabit marasa daraja kwashe-kwashe qad marjat uhuduhum wa alƙawuransu da amanarsu ta rikirkice ta lalace ta zama wato an warware amana ya kake idan kana cikin mutane makaskanta wanda ba san mutuncin rayuwa da amana da zargata ba ya za ka yi kuma suka sassaɓa fasaru haka za shanad ya ce suka zama haka wa shabbaka baina asali ya ratsa yan yatsun shi da juna kamar yadda wato tashbik shine haka wani wanda ya ji a kasa na audio don Allah kai tambaye ni haka ya za ci gidan da Hausa <laughs> eh ka sa hannun ka hannun ka kamar za ka yi zagi sai ka zira tsaye cikin ɗaya kaga ai gaban yake da haka ko haka ko oh, sun haɗa da junansu sai ya ce mashi ya za ka yi wato a wai gari mutane mutanen banza marasa amana marasa haɗin kai marasa haƙuri wanda ba sa ganin mutuncin junansu wannan ya zagi wannan wannan ya ci mutuncin wannan wannan ya fasikanci da 'yan wannan wannan ya ci amana wannan suna ta rayuwa kamar dabbobi sun ƙi yin aiki da faɗin Allah wa fi'ullah wa rasulahu da Allah ya ce wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin cikin suratul anfal ko Allah ya ce aiwa Allah da aiwa manzo da sai Allah ya ce wala tanaza'u kada ku ta jayayya jayayya dini ta shiga an samu lala. kowa ya da wancan aita surutu aita musu aita kawo kawo Allah ya ce fa tafshalu sai ku wargaje al'amarin ku ya lalace wa tadhhabu hukum, karfinku da kwarjininku da mutuncinku da tsoronku da arna suke yi da tsoronku da ‘yan bid'a suke yi da tsoronku da kowa ma yake yi da sai ya tafi nan ba a jin tsoronku ba a ganin kwarjininku ba wanda ke ganin girmanku ne ma ganin kar a yi nizaɗi ne maganin ka yi ga fashilu sai Allah ya ce wasu wasbiru sai ku hakuri yake wai ba za a bata maka rai ko ga abin da ya kamata ka ja ko abin da ya kamata an zage ka warka rama duk za ka gani amma dai kana kana bin Allah da manzo da aka faɗa farko to sai Allah ya ce wasu to sai ku haƙuri? to nan ne gida yake saka hakuri ya zama wani abu shi ma da kama an ɗauke shi a cikin mutane har ma idan mutum yana yin hakuri to ana ganin shi wawa ne ko sakare ne ko mara zuciya ne ko da san ciwon kansa da abinda kullum ake gaya wa mata iyalai su haƙuri da mazaje haka ake gaya musu a islamiyya haka ake gaya musu ranar yi su aure haka ake gaya musu su zo neman sulhu haka ake gaya musu yanzu kuma kana ci a yi haƙuri sai a tuhume kawai don me za ka sai a yi haƙuri ya za a yi ka sai a yi haƙuri to kenan yanzu mutanen wannan zamanin suna ganin sun fi iyayenmu da kakanninmu hankali da tunani ne da suke gaya wa yayansu kullum sun yaji ku yi haƙuri wanda tijan ba zai ma bari ki faɗa mushi ma da ya faru ba ki yi haƙuri ki ki zaura. su mutane yanzu suna ganin kamar sun fi na baya hankali ke sun ma fa Allah sanin me ya kamata ya shi da ce wasu duru ya kamata mu dawo cikin haicin mu zama sai ka ji wani ma da sunan malanta ya ce wai ai a'a in za a yi sulhu wai dole sai an faɗi komai suka rasa na ka samu wannan karatu ina ne aka tafi yin za a yi sulhu wai sai an zauna wai cikin matsala wai sai an faɗi ta gaba ɗaya ta sulhu ba zai yi ba kenan sulhu ba zai yi ba ba mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana haka ba abin da magana yi shine arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'din shi zan ce mara daɗi ba a san ana bayyana shi la yuhibbu Allahu jarabi su'i min al-qawli illa man bashu ekka tayo yaji mijinta ya taho kai kuma malamin anguwa yi kira ka kace to inda ana so ya tuni su to a bari kowa ya faɗi duka abin da ke damun shi kafin su gama faɗi shabin dare ta yi na yake nan dare ya raba sannan bayan wani ya faɗi shi wacce ta na faɗi nata kuma kowa yana da counter a cikin labarin ɗayan kowa yana da defense ta ga zama courtroom ya zama majalisar sulhu ba sannan a lokacin kuma kowa yanzu hamiya zai ji an cutar da nai za ka shi ma zai fita faɗa ubanta da ubansa za su fara sa'in ka sannan kuma na gaya maka ba za su ƙara ganin girman su irin da ba so da sun yi bayayya sun karyata junansu sun yi jayayya da junansu a gaban iyayensu ko da su sun manta iyayen sanar da abu saboda wannan ba ba ne, wannan ƙara baraka ne ai ko alƙali ne in zai sulhu a kotu cewa yake abin magana ku zai ke ku sulhu ta ko ba ku sati biyu inda ba so yake a takaita magana ba sai ya ta yi tun da ba shi ake shi kenan in ya gana ma sai ya shekara uku yana abu daya kullum ya ajiyar ya ce a dawo zama mu dinga gane abubuwa da zamani suka kawo mana munana wanda muke biye musu mu rufe ido a mukibin na soshi suna ja mana abubuwa da yawa na Allah wajen rai na ka gashi nan kamar yadda mai waka yake faɗa eh, yara mata kankana sun ki aure sun yawo su aure ba ya dawwali babu inda shabbu sun yawa yanzu ka duba ga zama yadda duwana abubuwan ga sana'ar ana gani karara kusan yanzu ka yi cewa zawarawa da su da 'yan mata kankanka ake wajen adadi Allah ya kyautu wadda sanar hasan sai ce yauki sai kace mishi kala sai ce Allah wa rasulu alam ce wallahi manzo Allah ba sai da zai ba sai ka ga mu sai annabi ce mishi i'mal bima ta'rif ka aikata abin da ka sani na addini ma'arufi da ka sani shi zaka aikata ka aikata munkari ko ko garibi ko jadidi ko mubtada'i ka aikata Wa da ma tunkib abinda baka sani ba kar ka aikata wa iyyaka a hirɗinka wa talawwunu fi ka dinga caccanza salanka na addini wa alaika bi khassati nafsik ka ji da kanka wada amran ammati ka fita mutum mutane idan aka idan biya ta rikici haka zaka abinda ka sani tabbatacce addini ya aiki shi ka tsaya a hanya ɗaya karka dinga zikira sannan karka dinga shiga cikin rigingimin mutane karka dinga kula fitintunu ka koma gefe kai tabbata Allah haka cika da imani wani hadisi a ko ce wannan isnadi a yadda yake isnadi ne mai rauni kwarai da gaske saboda salih ibn musa din can amma kuma hadisin ya tabbata yana da riwayoyi daban-daban akwai riwayar sa'ad ɗan sa'ad as-sa'idi da ke cikin mujamul kabir na tabarani akwai wata riwaya ta Abdullahi dan Amr dan As a wajen al Ahmad ibn Hanbal da Abu Dawud da Ibn Majah da Hakim wanda Zahabi ya inganta ta ko ya tabbatar da inganta wadda Hakim ya mata. akwai riwaya abu huraira wadda take cikin sai na ibnu shibbana akwai riwaya ubar ta dan sami da take cikin sabarani akwai ta riwaya ta abdullahi dan umar wadda take cikin abin nan abu ya'ala a cikin a cikin mujam ɗinsa a cikin afu a cikin musnadinsa So, da ta tabbata wannan riwaya da wannan hani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya وحدثنا الحسن بن حماد الضبي قال حدثنا أبو يحيى Amman, عمن kaga كذا kenan ko. amman akhbarahu an an al-a'mash an al-mu'alla al-kindi an abdullahi uh, qala dan masu kenan qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ukmina ala amanatin fa addaha wa huwa qadirun ala an la yu'addiha wanda aka bashi amana sai dawo da amana alhalin yana da damar da zai yi ciwaciwar da ya ga dama bayan da aka iya da shi an baka dama kana da executive power kana da karfin directorship an baka amana da zaka iya wulakancin da kaga dama zaka iya satar da kaga dama ka juya mata fasali zaka iya duka cuwa-cuwa da wuruwurin da kaga dama amma da haka sai baka yi ba yadda ka shiga ka fita ha adin ganin cewa wannan sakare ne zuwa gani fa famta ge ya yi amma ba abin da ya fita da shi ya samu komai ba ya dawo matsayar ce shi cewa na yi dc ba a jami'a ya yi provost ba ya yi darekta ba wani ma ya yi gwamna ce da dubai da aka saka shi a cikin dukiya miliyoyin kuɗi a na jihar da shi amma haka ya rike matsayarci ne kashin tsiyagare haka ya ƙare saboda mutane suna ganin wannan wato wai abin nan ce rahusa ce ra'a to wanda duk haka annabi ya ce ranar alkiyama Allah zai aura masa wata mata cikin matan aljanna zawajahu Allahu biha zawjatan min al-hur al-ain da wannan amana da ya bayar Allah zai aura masa hur al-ain ibnata nabiyyin ne daraja irin na diyar manzon irin na annabi ko dai zan hur al-ain ce za a bata irin darajar ko kuma wata mata ce cikin ayan annabawa za a yi converted tun ɗanta zuwa hur al-ain sai aura da ita ya samu irin wannan daraja wannan wannan isnadi yana da rauni ah, saboda in kida'in da ke ciki ah, har guda biyu wato ga yahya al-himani da yace mana akhbara hudun nan da kuma an ana ta'ama shi zuwa ga mu'alla eh, ga sunan duka waɗannan sannan kuma shi kanshi mu'alla alkindi kuma fi adadil majhulin fara ga illa ce ya guda uku da aka isnadi ya faɗi warwas walakin kinan ma'ana jayyidin wallahu a'lam sai ƙara cewa wadda sana abu haitama قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابو زياد قال قتاده عن انس قال لما خطب قال قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم yace kaɗan ne za ka samu yanayin da za a ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana hudu ba illa qala fati sai ya ce mana la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahada lahu nabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan faɗin wannan magana ya ce wanda duk ba shi da amana to ba shi da imani wanda duk ba shi da alƙawari to ba shi da addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuna musu wannan ka'ida a cikin rayuwa wa haddathana haddathani Salam ibn Junada قال أخبرنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه duk sanda amanar ka ta ragu to imanin ka zai ragu amanar dukiya amanar shugabanci amanar aure amanar zance amanar wata ajiya amanar dukiyar marayu duk abin da ka sani wanda amana ne na wani ne da yake hannunka don kai wulakanta wannan amana da gwargwadon wulakanta wadda kai ma amanar nan da gwargwadon abin da zai faru da kai na wulakantar imaninka da sawarwarewarsa Wadda da sana nasru wani isnadi isnadi ne wanda yake abin ga sahihi Wadda sana nasr ibn musa ibn ali al-jadani qala al-ziyad ibn rabi' al-isma'ila am muslim al-batil a wannan mu'udali ne kenan musulmin basir ya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace annabi ya ce al-amanatu ginan amana azziki ce kaga shi ma wannan ba'ifi ne kwarai da gaske ba'ifi ne kwarai da gaske ta fuskar isnadi wallahu a'lam sai mu tsallaka zuwa ga lissafi na uku a cikin wannan harafka ta littafan ladabi da biyayya shine al-muntaka min kitabi makarimin akhlaqi wa ma'aliha ومحمود طرائقها ولفر الإمام أو بكر الخرائطي wanda ya ريدي شي daga littafin al-Hafiz Abu Tahir al-Silati zamu tashi daga inda yake cewa labbar tarjuma ta 200 da goma shafi na 97 da shida ko yana cikin badi da ke bayani akan hadisai da suka zo game da mayu sahabu min kafin adha anil nas min al-lisan wal yad abin da yake mustahabbi na karka cutar da mutane da harshenka ko da hannunka قال حدثنا حماد ابن الحسن الوراق قال حدثنا سيار بن حاتم قال أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي قال قال مالك بن دينار قال داود عليه السلام أبو داود عليه السلام يكيشو na nabi yake cewa ya ma'asharal abna ya ku iyana ta'alau hatta u'allimakum khashyatallah ku zo in koya muku yadda ake jin tsoron Allah ayyuma abdin minkum ahabba an yahya wa yara al-ayyama saliha wanda yake so ya rayu ya ga rayuwa mai nagarta falyahfaz aynayhi to ya kiyaye idan dinarsa an tambura ila su'il ya kiyaye idansa daga kallon mummunan abu wa ya kiyaye harshensa an yamtsika ƙabil iski. daga yi wa mutane kazafi ka kiyaye wannan za a ga rayuwa mai kyau ka kiyaye eh, kallon duk wani abu da ya haramta tsaraici al'aura barna baɗala, abin banza fasikanci duk sauran abin da yake haramun ka kiyaye daga kallonsa sannan ka kiyaye ka daga aibata mutane da yi musu sharri ko kage ko yi musu kazafi to za ga rayuwa mai kyau duniya da lahira وحدثنا حماد بن الحسن الوراق قال اخبرنا ابو عامر العقدي حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم قال عتب سعد على ابنه عمر بن سعد سعد ابي وقاص يا ما دانسا عمر ابن سعد بن ابي وقاص فدا wannan Umar dan Sa'ad din nan wani takaddarin bawa Allah ya gafarta mishi za ku yi tunawa shi ne shugaban sojojin da suka kashe Hassan a Hussein dan Ali za ka yi tunawa ku duk wanda ya san kissa Umar dan Sa'ad ne shugaban sojojin da suka fito daga cikin garin Kufa suka zo suka suka tare jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wuri shu'umi da ake cewa Karbala a shekara ta 61 bayan hijira kenan ko shi kuma a kashe shi a shekara ta 66 wani takadari dan uwansa Muktar Ibnu Ubayd al-Saqafi shine kama shi ne mummunan kisa a cikin daukar fansa da yace yana yi akan wanda saka sayyidina Al-Husayn Ibnu Ali radiyallahu anhu an abi to kaga wannan kaga shu'umun dani shu'umi ne ba abin da yake kyauta ba to nan ma sai ta hado shi shi da babansa baban ya masa fada sha ilayhi bi rijalin min ashabihi fa kallamuhu fi sai kira wasu mutane cikin jama'arsa suka zo suka samu baban shi sahabi sa'adu aka zo a bashi haƙuri a samu ta fatakallama umaru sai aka bashi dama ya magana fa ablaga sai dinga zance na hikima da fasaha da jujjuya harshe dama ɗan siyasa ne fa kala sa'adu sai baban ya ce ma kunta buga abghada ilayya minka Ya yace wallahi yanzu dinnan ma na faja washinka akan jiya akan da qala lima yace baba dan mene kuma kala inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu annabi nabi yana cewa la taqumu saatu hatta ya'tiya qaumun ya'kuluna bi alsinatihim kama ta'kulu al-baqaru bi alsinatiha nabi yace kafin duniya ta tashi za a yi mutane sojojin baka masu ci da baki 'yan jagariya ko mun gani data boy annabi ya ba da za ra'ayi su waɗanda bakinsu shi ne hanyar abincinsu ba gaskiya suke faɗa ba maroƙa masu kare ƙarya masu juye gaskiya masu yi mazance saɓatar ziyarta annabi ya ce za a yi waɗannan mutane a ƙarshen duniya su ne waɗanda suke amfani da fasahar magana da iya zubin zance da ƙwarin turanci ko ƙwarin ingilishi ko ƙwarin fasahar zance a matsayinsu na wasu su ko intellectual ko PR ko wane ne ita faɗar zance su rikita mutane gaskiya da gariya ku rasa wane ne gaskiya wane ne ba gaskiya ba don su kare azalimai, don su kare ɗan siyasa don su kare zancen da yake ba haka ba don a juya muku abin da yake mara kyau a ce sai kuka kyan shi an ce za a ɗaga mutane haraji kowa ya ce harajin nan abu ne mummuna sai a samu wani mai zance ya zance ya ji abu ku ya kan kuɗa mu abu ne mai kyau ku kasa ganin can ko ku kasa kare magana ta ya ce ku iya surutu to waɗannan annabi ya bada labaru shine sa'adu ya ga ɗansa ya yi kama da irin waɗannan mutanen ya tabbatar ya mai laifin ne ba ya san laifin da aka mai ba wawa bane shi ba mahaukaci bane amma yanzu an zo an mai an jijjiya ne zance yana jin ko dai shi ne bai fahimta ba <laughs> mun gane ka san irin wannan ga to wai ko dai ni ne ban gane ba to shi ne sai ya ce na fi jawo shi ka fiye da da da ka tsaya ma iyali ba da haka zama ba daidai ba ne. mutum ya dinga amfani da fasaha su ko zancansa sai ya rikita gaskiya shi sa hadisin Allah yake cewa inna min al-bayan la sihra malamai suka ce yana iya daukan yabo yana iya daukan zargi idan ka yi amfani da fasaha zantanka ka faɗa mai kyau to ya zama yabo annabi yema mai hikima idan ka yi amfani da fasaha zantanka ka yabi ƙarya to ya zama cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba banka yi ba ya ce samitu muhammad bin zaid bin yazid bin mubarak yunshid yana yana waka yana cewa wa man la yakuffu wa man la yakuffu al-jahl amman yujilluhu fa sawfa yakuffu al-jahl amman yuwasibu fayaglabuhu bil jahl man kana jahiran wa yaglabuhu bis samti man la yujawibu wa man la yakuffu al-jahl An manya jillu wanda bai tun kuɗe wauta daga waɗanda yake cikin girmama shi ba kufu zala an mayu amma an manya yuwasib to zai zai tun kuɗe jahilci daga waɗanda suke ainihin suke kawo mashi tattaka, wanda suke afko masa fa yaglibuhu bil zali man kana jahila idan kana da jama'a da ya kamata ka kawo musu jahilci ba kawo musu ba ko wanda suke ganin girman ka to kana nan wani can zai zo ya auko maka kuma ya cika da zahilci shine fa buhu bil zaliman kana zahila sai jahili ya galabaice kan kana zuwa kai magana da shi ya galabaice ka da jahilci shafi yana cewa ba abin da yake ba shi wahala kamar yin muqabala da zahiri dan jahili ba hakuri shi yace wa buhu bi samti man la yujawizu sannan wanda kuma shi ma shiru yake baya maka magana shi ma kuma sai ya galabaice ka da shirinsa babu mimma yusahabu lil mar'i min satari awrati akhihi muslim wa maluhu wa ma wa malahu wannan babin yana da muhimmanci sosai a wannan zamanin babin da ke bayani akan suturta asirin mumini na wani laifi ko wani aibi da ka sani game da shi da kuma abin da ke cikin haka na lada kun ga wannan ma zamani ya zo ya juya ma'ana wannan abu mutane suna ganin tona asirin wasu bayan Allah da suka samu kansu a cikin wani kuskure ko jarabawa kamar jaranta ne kamar kwarewa ne kamar karfin hali ne kamar wannan wani aiki ne na taimakon al'umma wannan mutumin tsawon wani shugaba ne kai ka je ka leƙa kai wani laifi da ke ko wani kuskure da yake wata yarinya ce budurwa da ta je ta yi wani saba ko ta wani laifi ko ta wani fasikanci kai kuma kake da wani bayani akan haka wani miji ne da ya wata rashin hankali ko rashin amana wata mata aure ce duk wani abu irin wannan da social media ta mai da su gama gari kuma ake mutane suka lalace suna ganin ba komai bane wani lokaci ma har masu wa'azi har ustazai har da ake kallon mutanen kirki suna tarayya wajen ci gaba da yada irin wannan baɗaɗa wallahi jama'a wannan barna ce fasikanci ne ba daidai ba ne laifinsa a shar'ance ya fi laifin yin kurakura abubuwan kurakura ne saboda ai koso da zaran an ce kar a yada jince to ya kagoye bayan kuskuren ha ba haka bane saboda ai garin yada kuskuren abin da ke faruwa shine ƙara lalata al'umma ne A nan wani zai koya wani wanda da bai kan ana yi ba a nan zai koya sannan wanda duk yayi laifin aka yada wani zai shiga cikin depression da damuwa da bakin ciki wani zai iya kashe kansa wani kuma daga nan sai zuciyar ta ke kashe to shikenan ma sai yayi ma fiye da wannan ba dai an ce ba a san shi ba an mai da shi mutum banza to bari ya zama cikakken mutumin banza ta ba ciri ba addini bane sannan kuma masu yin haka ba su san cewa gurin yin wannan barnar da yaɗa ɗata watakila za a waye gari na alkiyama wanda ya barnan ya wuce salin alin su kuma su wuce da zunubin barnan zunubin da kake ganin tayi, ko luwaɗi ko sata ko fasikanci ko ta barna ta yiwu a garin yaɗa wannan na alkiyama zunubin zai koma cikin komar ka ne ba kuma wasu ba dan me za ka kana sallah kana salati kana tsaye da gemu kana dangala wando kana tilawa kana azumin ƙarshen da alamis wani ya zama iskancin shi a duniya bai yi waɗannan abubuwan ba kai kuma garin rashin iya kame bakinka ranar alkiyama waɗannan zunuban su koma cikin kayan aikinka shi kuma a ɗebi ladanka da bai ji ba bai gani ba a shi aka kafi shi asara kaga ya ci banza kenan a duniya ya kuma ci banza a lahira su zama mu kiyaye wannan jama'a wannan mummunan ɗabi'a ko da yaushe a ƙasar a ƙasar mu ko a cikin al'umma mu suka ji labarin yaɗo wata barna to wanda suka fi kowa zunubi a cikin wannan ni a gani na su yan jarida wanda su suka ɗauka ma cewa su wannan ma shi aikin su gidajen rediyo fm jaridu da abin da ake cewa investigative journalism su aikin su ne masu professional ne a da ma akan haka aka san su su yan iya binciko sirrorin mutane ne da yaɗawa to gaskiya saboda Allah wannan aikin mummuna yake ba aikin arziki bane ba aikin alkhairi bane ko ba abin da dinga mutum farin ciki da ya zama wannan shi hanya abince shi bane gaskiya saboda Allah Allah ya yi mana Allah ya kawo mana sauki a sannan mu kuma al'ummar gari sai mu dinga kuma generalizing daga cikin barna ta ai dama duk masu irin siffa kaza dama kaza ne ai dama duk mutanen gari kaza ko kabila kaza dama duk haka suke kaga yanzu yi wa duk mutane gaba ɗaya shari da kazafi mu dai tana wata hadisin da muka ambata tun farko falyakul khairan aw liyasmut ka faɗa alkhairi ko kai sai ka ga wani takare kuma sai biyo ka ta inbox gaba ta mala har yanzu ba ku kai magana ka abu kaza ba ya kamata ka saba yana so yadda ya tsinda maka ma sai ya tsinda maka <laughs> saboda kai ne sarkin wawayen magana wanda duk magana duniya kana ta cewa kai wallahi a kwanakin bayan so har wata lacca mu yi musamman akan wannan za mu magana da malam Khamis lacca akan mun taɓa hudu ba akan shi ko sitrul mu'min a zo a baje nasoshi da asaran da mutane wata kila ba su sani ba wanda zai kawo mana anan suna da yawa za ka sha kuma suna nan a cikin ummahatu kutubi sunna ka ji maganganun malamai da kuma yadda malamai suka suka suka mu'alanci wannan Allah ya saka mala abin daura da alkhairi yana kokari a wannan babu amma zaka ji wasu ustazai sai su dinga zarge shi su dinga ganin cewa bai kyauta ba saboda zaman da yake a kujerar hizba zama ne na sulhu da toshe kofin barna da rage yaduwarta zaka in yazo ya kalli kin zai kalli me zai rage kaifin mas'ala ya ce ta yi cikin shege iyayenta ba su sani ba in sun sani watakila uban na iya haɗiyar rai ya mutu idan mutanen anguwa suka sani shi kenan mutuncin gidan ya zire ga baki na nan shekara ashirin da ita da duk gidan su da ya samu ji sai a je a asirance sai a kira yaron da ya mata cikin a zazzagai a hizba an ta kama mushi bulala kuma sai a ɗaura musu aure a cikin sai su gaba da wannan ya fi sauƙi kuma za ka cewa yana da asali a cikin addini amma sai ruwa waye ce ba a ɗaura wuri da ciki to kaga wannan bai san ya ake mu'alajar masa'i da ƙazaya na maslaha ba idan ana karatu ne ake cewa ba a ɗaurawa amma idan ta zo waƙi a to aini to alƙali ko limami ko mai sunu zai rubuta da yayyafa maslaha sai mace ta buga maka waya cewa sai ta laifi kaza amma ita tana jin nauyi ta rasa za ta yi ko ta gaya mai ki a ki faɗa in kin faɗa bala'in sai abun da ake cikin nan idan kin faɗa mijin ba zai kyale ki ba iyayen shi za su ji labari iyayen shi abokan ki abokan kowa ƴaƴan ki nan da kai haifa guda uku shikenan sun zama abin nan a cikin gari sun zama sun zama abin nunawa sai nan da shekara ashirin sun zama ƴan mata an zo za a yi musu aure a ce ai ko ta taɓa yin kaza shikenan abu ya lalace daga nata su ma sai su shiga wannan kaza din kun tuna labarin wani bawan Allah da taɓa ba makarantar nan da ya zo yin man da ya ɓaci fata zai kashe kanshi zai kashe kanshi me ya faru to ya ce ya samu labarin an haife shi ta hanyar da ba ta aure ba kuma fa mutumin ya haɗa alƙur'ani ma ta ta alƙur'ani amma saboda wannan bakin cikin da yake ji kawai yana jira rayuwar da ba ta da amfani gare kashe kanshi a nan a ka tambayi man da shi aka tambaya labarin ya da tsayi ban so da shiga cikin shi to ni kana taɓa samun irin wannan kisan irin wannan kwatan kwata aka mace ce yarinya ce aka yi mata irin wannan sharrin da ƙage cewa iyayenta ba ta aure suka haife ta ba kuma ustaziya mutum ya ci duk wanda zai neman auren ta sai wani anguwa ya zai gane to ita ƙarshe ta ma sha guba za ta kashe kanta aka ɗauke ta aka yi ta asibiti aka yi ta kaza kaza Allah ya ce ta bata mutu ba da ne wadda take rike ita ta kira ni ta ce malam ga abin da ake ci kaji kaji kaji kaji kaji daga bayan mun yi magana ma da yare ashe wata ta asali kirista ce ta taho daga kudu ta zo nan arewa ta zo nysc da gaske ne wani musulmi cikin malalatattun musulmai ya mata ci ya gudu ya bata shi marikin nata shi kuma ya kasance malamin makaranta ne wannan makaranta wannan yarinya budurwa sai ya riƙe ta da amana har ta haihu ya musulunta da ita ya aure ta daga baki ta mutu fitman shi da yake na yanzu waccan ya ta riko wanda bai taba gaya wa kowa asalin ta ga dole wani ya sani sai wannan uwar rukunta ita kuma sun su gaba da riƙe ta matashi ta duke ba yarinya ta girma shi bai taba gaya mata cewa ba wannan ce uwarki ba bai taba gaya mata cewa ke kaza ba ce amma ta girma labarin duniya bai buya wasu shakiye suka je suka dana gama wanda suke neman aurenta cewa ai mamaki da babanki sai da suka yi kaza kafin auren sannan aka zo aka aka haife ki wanda ba haka bane wanda kuma ita abunta watan kafira ai ba haramta aikata ba Kafin yana da haram ne ne da haram so irin waɗannan suna nan da yawa a cikin al'umma na wato rashin iya mu'alajar auba Allah ya kiyaye Allah Allah Allah ya sa mu cika da imani eh mu iya bakin mu iya mu iya rayuwar mu jama'a ina ganin bari mu dakata haka lokaci ya gode mu sai mu tashi akan babu ina ganin mun zo majalisi na gaba wannan shi zamu shi kadai dan ya samu ya samu gatar da zamu karanta masailin sosai insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa